الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس أمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتمال السماء وأن يحتجى وأن يحتجى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أن يبتعين عن أن يبتعين عن اللماس نعم عن بيعتين عن اللماس والنباب وأن يشتمل السماعة وأن يحتذي الرجل في ثوب واحد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 ashirin da tara ga wata al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da uku yin da ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-hafiz Zainuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif الزبيدي رحمه الله تعالى wanda wannan shine darasin mu na 138 kuma muna nan cikin kitabu sala ah, inda malam yake kawo hadisan da suka yi magana akan kiran mai sallah sai za mu tashi da kan hadisin jabir dan abdullahi mu ce an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره daga jabir dan abdullahi Allah kara masa yarda shi da mahaifinsa yuhaddithu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labarin cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kana yankulu ma'ahumul hijarata ya kasance yana daukan duwatsu tare da ƙurashawa lil ka'abati domin ginin ka'aba wa alaihi izaruhu yana daure da zaninta fa qala lahu al-abbas ammuhu sai baffanta al-abbas yace da shi yabna akhi ya dan dan uwana لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة da za ka kwance ɗaurin zaninka ka sanya shi akan kafaɗinka ƙarƙashin dukin da kake ɗauka wato ya zama ganmu ga dukin da kake ɗauka kala sai mai ruwa ya ce ko jabir ya ce fahallahu sai annabi ya kwance izarinsa fa ja'alahu ala mankibaihi ya lulluɓa shi akan kafaɗinsa biyu fa saqata marashiyan alaihi nan take ya faɗi sunan ne fama iya ba da zalika uryanan tun daga ran nan ba a sake ganin shi tsirara ba wani hadisi imam bukhari ya rawaito shi a gurare daban-daban a nan da ya rawaito shi cikin babin karahiyatu ta'arri fi salati wa babin da yake magana akan karhancin yin tsirara a sallah ko a wani sallah كراهية أنا ترى أنا التحريم كراهية في التحريم سمو بسلف مجا باتاتنا عن طانيدة كلمة كرهن في سنة نسم هرنش وانا كما وانا إتاكي اللغة تاع القرآن إتاكي كما لغة تاع يسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني كما الله فتمنى من جميعك عند بشركة جماعة تاتا بطورة أبوها da ya ambata a cikin ayoyin da suka gabaci wannan aya da karshe Allah ce kullu zalika kana sayyi'un inda rabbika makruha kullu ulaika kana sayyi'un inda rabbika makruha wato duk waɗannan abubuwa da aka ambata munin sa a gurin ubangiji wato makruha abin ne da za ka yi karin mani da kalmar makruh gabanin shari'a ne abin da faru ya zai zama hujja karshen hadisi shine hujjar falan yura uryanan ba kaga wannan hatta ba ba da nubuwa saboda tun gabanin nubuwa abin da faru amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ci gaba da kula da haka kuma idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma musulunci ya umarci da mutum ya kula da al'aurarsa a wajen sallah kan mun jabi mun jabi aula a cikin sallah idan an ce a halin rashin sallah ba ba ka cikin sallah ba ka kula to ina kuma ba kana sallah ya kamata a ce bayar inna Allah haqu an ya minni Allah shi ya fi tantance a cikin yarsa duk da cewa ba la taqwa alaihi qafiya ba abin da zai kubuya ga ubangiji babu abin da za ka yi ka koya wa ubangiji ya san komai naka da sai kamar kuma akwai abin da ke bayyana daga ubangiji to amma duk da haka wata tarbiyya ce da musulunci yake bawa bawa sai al-musalli yunaji rabbahu babu abin da za ka ka ka ce ka koye wani sirrin ka daga ubangiji ya taka din an san wannan dama ba za ka tafi ba amma duk da haka saboda a baka wata tarbiyya ka samu wani nagari ka samu wani ɗabi'a mai kyau ka kula da da kiyaye tsirkinka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kalla yana gana da ubangiji saboda kada ya tofar da yayi gaban ka ya ji kashi ko ya ya ta a bakinsa ko ba gida ta zo mata ko har gaban ka fa inna rabbahu fi fi bidani da ubangiji ya tana gaban ka ba abin da za ka yi ka cutar da ubangiji abu wani ya zai da wani abu da ka ba amma za a baka tarbiya kada kana wani cikin mutane kana ta kashi kana tofarwa a tsakiyar jama'a kada za ka iya ba ka to ka samu wannan tarbiyyar a cikin wani yanayi da kuke ciki الإمام أحمد واسي ميكو الباني يا صحح سنة بنت أشكل سنة الثمر والانقطاع في فقه السنة والكتاب شيخ صلى الله عليه وسلم يركب باوع عباس ايه وانا التربية نفس الكلاب فيها الأورث kada su rika yin sakaci wajen kula da al'aura musamman ma wancan lokacin da aka san a yawanci ana ɗaura zanin a kan gaba ya fi kuma a jiki ba wando ne gare ku ba ba kowa da yake amfani da wando ba wanda dai kasan ma'aikaci yana yi to wani ma kiran da take jikinsa ba ta kai ta ma'aikacin ba ba ta kai wanda yake umara ko hajji ba wato shi kwaya ɗaya ne kawai ko wanda ya daura ko wanda ya daura kuma ya yafa kamar da muka yi bayani a baya da aka kaga a ce suna cikin wani yanayin da ya kamata a ce an yi ta sanar da su da faɗakarwa kan cewa kula da alkawari kuma idan ba a manta ba an sha jin cewa ƙuraitawa da larabawa lokacin jahiliya na aka zo da wa'i وسلم كلما تنجينا سبحان الله سبحان الله لا من الله استحي ولا من رسوله استسم وفي الحلسية تبتد على أي كلمة كمهما ما في أبين ما في بس دي كلمة على هو بس إيه بس تسكي على أورا كده زمان زمان تبع أمو أيضا ترى كتير عمل صلى الله عليه وسلم إذا ترى كتير استغفر لهم يا رسول الله استغفر لهم يا رسول الله ya ma aikin Allah ne ya musu Allah gafarta musu a nema musu gafara a nema musu gafara da yawa yake fa bilayin nastaghfara lahum rasulullah sai da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema gafara wato ya yarda sai da kamata sannan ya nemi Allah ya gafarta Allah ya bi musu Allah ya bi yake ba da wannan tarbiyyar ga yara da samari da da manya ko ya nan. ليس cikin sunan da musnad imam ahmad hadisi da hasan hadisin da bin da hakim an abi an jaddihi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda shi muawiya muawiya ibn haidar haida yake cewa ya rasulullah awratuna ma na'ti minha wa ma nadha al'aura mu wacce ce za aka yadda ta bayyana wacce ba yadda ba sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ihfaz awrataka إلا من زوجتك وما ملكت يمينك فتري الأوراق طيب، في جماعتك بدورك في ورد بكتين تعبيت يا رسول الله الرجل يكون مع الرجل لا نجد لا نجد يعني دكتور لنك أجمع لن كفان تكن جوا لكتا لوا مو يمو ذلك يعني إن استطعت أن لا يراها أحد فقط in dai za ka iya kaka da wani ga al'aurarka to haka ya kamata kai to in ni kaɗai ne zan iya cirewa kawai in zan yi barci kawai in tsirara ta kawai in kwanta ko annabi ya ce da shi Allahu haqqu an yastahya min Allah ke fita kinta ta bi kunya to kaga duk wannan tarbiya ce ta kula da kula da tsare wanda ya kamata mu al'ummar al'ummar mu tana buƙatar wannan tarbiya za a ga cewa al'aura da mu ɗauke ta abu ko da ba musamman maza a gara gara mata musamman maza sai da zai fito ne abin da kake da shi zai da shi na gara fito dai kawai fito dai to kaga wannan dai yau ta a musulunci ba daidai ake ba da haka malamai suka yi ba kan wajen mutum ya tsare al'aura ta kada wani gani wannan wajibi ne namiji ya tsare al'aura ta tsare al'aura ta kuma jinsi da jinsi na da wai nunawa su ne sa sutura ko tuta al'aura a cikin sallah wajibi ne wani abin da suke nunawa kenan amma a ce suna nuna sharaɗi ne to wannan wani abu ne wanda yana buƙatar wani dalili daban amma ba waɗannan hadisan ba domin a sharta hukumin wada'iyyar shari'i hukum zai wada'i a shari'i wanda a sharta ما يلزم ما لا يلزم من وجوده وجود وما يلزم من عدمه عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته وأن كلا أجل في شرط إن باب شيء باب المشروط dan an samu shi ba dole ne a samu al ba yanzu dan ka alwala ba dole ne a samu sallah ba kana iya alwala ba sai sallah ba amma in aka ta in aka ce ba alwala ko ba sallah amma ba dole ya ka samu alwala a samu sallah ba shi ne abin da suke nufi da sharadi da haka wannan wani abu ne da yake bukatar wani dalili akan ya tabbatar da abu kaza sharadi ne shauka ne ke e wasu na iya yin hujja da hadisin isa. da ya cewa la ilaha illallah salatu haidin da kuma Allah ba ta karɓar sallar da kuma da gajiya sai ta lullubi. Ya ce to amma wannan dalilin shi ma wato akwai abin dubawa dangane da shi yana akwai ɗan matsala dangane da shi domin na farko shi abin da yake cewa kalmar na ya kabalu ita kaɗai ba za ta nuna abu sharaɗi ba tun da nafi al-qubul ba qabul ba shi ne da nafi al-sihha ba ana iya nafi al-qubul ba wujud al-sihha yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa man ata arrafa man ata arrafan fa ta'alahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawma wanda ya zo gurin dan duba ko ya bin kafa yayi masa tambaya ba za a karɓi sallar lan kudala ba za a karba ba to shi yana da idan mai ba ka yi ba a kwana arba'in da yi ta yin sallah ba ka yi ba wato ba ka inganta ba ɗarke ba ka inganta ba ma'ana ta kai kamar mutum ne ya zo ya yi sallah ba yadda ake sallah ba annabi ya ce da shi irin ce ka san da sallah ka ta ku to shin yana nufin a kwana arba'in din nan duk sallar da yayi ba ta isan masa ba ko ko a ana nufin duk sallar da yayi za ta ta tutar babu ba lada duk da cewa ya biya bashin da yake kansa na sallah to wannan shi ne abin da malamai suke cewa zai yi sallar tilas kuma in yayi sallah ta dauke masa wannan sallah in yayi azhar ta dauke masa azhar yayi lata ta dauke masa lata amma kuma baya baya bin bashin Allah ko kwandala wato wannan zuwa da yayi gurin boka yayi tabba to duk ya kwashe ladan saboda ka wannan horo ne uku ba shi ake masa ya rige da ladan sa a can amma dole ya sallar kuma to to kaga nafi kamar anan la yastalzimu nafi siha to kamar inda a hadisin da ya kamar sarrafa yake cewa bawan da ya guje ubangidansa ba za ka sallar sallarsa ba ba yana nufin ya wuce idan mutum zai daina sallah ba a ce ko ya yi saɓa ko kuma a ana bin shi waɗannan sallolin duk ranar da ya dawo gidan sa a ubangidansa sai ya sake salloli a ana nufin ba shi da lada kamar da ya karwa ya kaji cewa mutumin da ya tafi ya suka cikin sa to matuƙar giya tana cikin sallata ba za a karɓa ba ma'ana ba za ta wato abin da ba zai samu ladanta ba to sai ce shi ne yake cewa saboda haka nan ma da aka la ta salatu hayy na da ba ba balle bane ana nufin ba za su yi ba sannan kuma idan aka sallama cewa hujja ce da take nuna wajabcin ko sharaɗi ne da suka rufe da sai lullubi za su sallah wanda kuma wannan shine shine daidai wata magana da saukani ya faɗa da za ta rufe sarfiyar khimar wato lullubin mace ba saboda akwai bambanci tsakanin abubuwan da ya addata da wannan idan muka kula duk kadisan da ya kawo da aka yi na fiye kabul za mu ga cewa wani laifi ne suka yi an gane ko wani laifi ne suka yi amma ita ba wani laifi ne ta fada ba saboda haka akwai bambanci tsakanin wannan da wannan ya yi malamai sun tafi akan cewa mace wato sai ne sai rubutu lokacin da ya fi sallah sannan muka duba wannan ya samu mace ita kadai kaga wannan shine dalilin da ake a dalilu akhadtu min ad-da'wa ka da'awa mai fadi amma dan dalilin kudin wanda yau ka ka rufe da'awar duka eh, ka kawo wata magana tana da girma ka kawo maganar sharaɗi ne ga mace da namiji yunkuri ba al'aura ba magana wajen ki kai ba magana sharafi da mace da namiji amma dalilin da kawo ya tafi ta kan mace ba ka kawo dalilin da ya kunshi namiji ba musamman lafazin da hadisi ne da shi lafazi ne da yake nuna hukunci ne da ya tafi ta akan mace ita kadai yadda ake amfani da sifar da babu da namiji ba ba namijin da zai sifanci da ita mace aka ce haɗe. Rikkar da maza da mata a nan ba zai samu gindin zama ba ba zai inganta ba saboda akwai bambanci kuma a takaskufin da fita abin da fitina ce yanzu namiji zai iya yawo ba hula kansa ba hula ko ba wani abu ba fitina na ga maza wala ga mata amma sabanin da su tafi kanta ba a dan kwali kawai da akwai fitina ga maza da suke bai kira istibalin sanna wato kurman lullubi malamai istibalin sanna wanda su wannan maganganun da ta zai ya kamata a ɗauka a matsayin fassarar menene wannan lullubin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ibn wahab ibn wahab abdullahi ibn wahab almajirin imam malik yana cewa ishtimalus sanna wannan kurman lullubin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana يجب ان يربي بطرفين طول جميع على شكل الايسر وتو يجاو تبوسا دبات يجيب عشان كافتة تتعبي وقد كان مالك بن انس رضي الله عنه رحمه الله اجازها على طول ثم كرهها امام مالك يقول يا هلك اذا اقول وني بيدورا ان يا فتاه يا مركه فتاه ابو بيد بيد بيد amma daga baya kowa yake ganin ma gaba daya kada a yi a ruwayar ibn kafi abdurrahman ibn kafi yake to an tambayi malik game da as-samma game da as-samma ne ihtimal malik kamma sai ke yashtamilu rajulu mutum ne zai wato ya dindina da zai dindina da abin da ɗauka da mayafinsa sun da yin sauba alaman kibaihi bayan ya naɗa sai kuma ya jefa abin da akan kafaɗarsa ya yi kuri biyar da wulufa da fito da hannunsa da hagu mun tafi sauki daga karkashin tufar ya laita alai izarin kowa wa izari tare da lawar za ta fito wato nan ya fito da shi ta kasa nan kuma ya rufe nan kaga yana san da aka zo ba shi wani abu tuwo shi ta kasa to duk sanda zai haka ko zai daga zai daga musamman babu wani abu da ya daura da da wani da ya daura to kaga wani sun tuwo da al'aurar kwashi shi ne malik aka ce da shi ara aika illa bisa haka za wa laita alaihi uba ah, wala wala bisa alaihi uba idan idan da zai zai yi wannan shiga ya fahimci abin da kunta mayafinsa akan kafa da ta sannan kuma yana da izari wato zai kwarjan ne da daura akwai laifi annabi sallallahu alaihi wasallam malik sai ce la ba'sa ba laifi in dai har ya da maganar maganar da daura aiki in ne kasu yake daga baya malik yake za a ma daina tunda annabi ya ce ka yi kuma ya saka ma wani a kasa din ma kai yayi sai ka ibnu kasu yake cewa wa tarku wa abu ilayya ni ma na fi ganin abin lil hadisi saboda yana hadisi ke da ha a nufi malik In inda wannan shi da istimalik to a daina ma gaba daya walastu yi dayyukan idan kana alaihi ita amma ba ban na ganin cewa akwai damuwa idan akwai wanda aka dauka an daura amma bayan sa na fito inda mutum zai yi to bai kamata a damu ba an fahimci fatawar haka wato idan ko kula istimal samma da da suka bayanin sa mutum ne zai yana da abin daurawa abin abin abin da zai daura kama wanda zai daura nan ba shi da ne idan ya jawo shi sai ya tsayar da shi ya ta abin da iya ta in ya sa ɗaukar ya sa ɗaukar ya sa ɗaukar ya sa wasu kira kuma da sama duk da hannunsa yana waje wasu kuma suka ce su ya sa hannun hannunsa ya rufe ya rufe wannan hannun na da na hannun da abin nan ya rufe shi a ciki wannan kuma ya fa a sama shi ma su kira shi istimarar sama wasu suka ce duka ya rufe hannayensa a gane ko ya rufe hannayensa ya daura gaba daya shi ma su kira shi istimarar sama an gane ko ta yadda in zai bukaci fito da hannayen ko sai ya sai ya dago kuma ya dago al'aura tunda ba wani da ya daura eh? duk da abin da za ta yi al'aura ta fito haramun ko ka kira shi shi ne imanin sama din ai a sama din kaga aikin gaba ɗaya ta rufe hanyoyin da ba hanyar da hannunka zai fita shi ne nuna cewa amma da saboda haka ko ma riga ce tsintacciya ka shigar da hannayen ko ba ba ba ba ba abin da ba ka tare da wando dogon wando ko da kai sai dan ba da lokacin da ka tashi dago hannunka to anan za a samu al'aurar mutum za ta fita domin zira cewa ta yi wani abu yana cikin irin wannan yanayi wani abu ya kawo masa farmakin da zai kare da hannunsa a kaddara shi da farko bai tunanin cewa zai buƙaci fito da hannunsa ba to ana cikin wannan kaya kaya wani abu ya yi kansa to kaga dole zai kokari ya zai kare kanta. wani ya jeho wani abu ko wani kwano ko wani abu kaga dole zai tafi dole zai kare fuskarsa to garin tago hannun nan da sauri tunda yana cikin abin da kun to kaga zai zai zai zai talauci to sai ta ce aka hana wannan shine tafsirin fuqaha da suka yi wa da suka yi wa wanda kuma duk sanda aka samu tafsiri na fuqaha a malamai game da wata menjadi sai magana kalmar ijma'i ma'ana malamai da ke ya haɗu ya zo ɗaya akan wannan hukunci saboda kalmar ijma'i ta fi zama zahiri ta fi fitowa ɓaro ɓaro akan ijma'in duk malaman al'umma sama da kalmar ittifaqi kalmar ittifaqi ta kan zo da wani yare daban wanne da ya fi girman matsayi ko haƙƙi tsakanin malamai da iyaye a iyaye Allah na ɗauki sarki ya ambaci haƙƙin su ya haɗa da nashi wa abu Allah wa la tushriku bihi shay'an وبالوالدين إحسانا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وصورا أيه وبالجد يا هذا سلم إياني حيث إياه فلا بجرمة إياه أنكم خوضا مسجدين أقول حيث إنسما إياه أكدت إذا كنت لا مسجدين خوضا أبدا بزي يموت لا أسنى أبدا ألا أهنش وأنكم قوم مسجدين بيتك نميش أبدا ألا أهنش بزي يبقى saboda a nan ba dan suna ba bane aka ce kai yayi musu a cikin abin da yake saban Allah har ma musulmi amma ba haka da sauran hakkin su na su iyayen ka ne yana da kansa wannan abu da ake tansisi akan sa alqur'ani kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karfafa wannan malamai suna da haƙƙi haƙƙin malamai wasu malamai suna cewa ya tsara da iyaye saboda hakkin malamai wirasa ce haƙƙin wuratan nubuwa ce suke da ita wato da annabi sallallahu alaihi ya bari na ka na gadon ilimi shi suka ɗauko saboda haka annabi yana da wani haƙƙi na girmamawa a cikin wannan saboda haka kuma su suka gado wani bangare na wannan haƙƙi duk da za su gado haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi duka ba amma sun gado wani abu na haƙƙin girman abin da suke dauke kai shi yasa wasu malamai suka tafi fifita hakkin iyaye akan ba malamai akan iyaye wata kuma suka ce a hakkin iyaye wannan ubangiji ya yi nafi a kan sa kuma ya haɗa haƙƙin su da nashi ya sun zama haƙƙin su ya zo na uku bayan nashi sai nasu wa kaza rabbuka Allah ta budu illa iyaye ya yi sana haƙƙin su ya zo na biyu bayan nashi saboda haka kaga haƙƙin su babba ne kenan a nan abinda da za mu iya cewa kowane da irin haƙƙinsa kowane da irin haƙƙinsa duk da ba za mu iya cewa ba za mu jinjina nauyin wannan haƙƙin ba da nauyin wancan haƙƙin amma kowane yana da girman haƙƙin da yake da shi waɗannan suna da girman haƙƙin da suke da shi ne kasancewa su shine sababin wujudika a dalilin su Allah ya samar da kai a doron ƙasa su suka yi tarbiyyar su suka haife ka su suka yi wahala da su tun kana karami da haka wannan haƙƙin yana nan tare da su ah, shi ko malami shi ke da haƙƙin musar da ta hanyar Allah ya ce maka abu kaza daidai da abu kaza ba daidai ba shi ne yake da ubuwa ruhiyya tare da kai wato abin nan ubantaka ta addini da zai gaya maka abin da zai gyara maka lahirarka kaga shi ne yana haƙƙi ne wanda ta ɓangaren ta ɓangare yana da girma saboda haka kowanne sai a ba shi haƙƙinsa ba tare da mun tsaya muna jinjina wa ne ko mai ba in malami ne ya kirawo ka sai ka ce a iyayenka ne suka sa ka aiki to ba zai damu ba don ya san girman hakkin ba zai ce yaya ina kiran ka kace iyayenka ne amma sallallahu alaihi wasallam shi ke da irin wannan hakkin ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum wannan ko sallah kake amma ya ce yayi kiran ka za ka dan sallah ka tafi dan baka san wani abu zai ce maka ba kayo bishara zai da aljanna a yi da abin da kake nema a kan nan aljanna ce ya zai eh, kake zuwa wani ya zuwa ka yi masa ko daga za ta ce aljanna ce ta an gaba mene ne ko ya yi bishara ce da aljanna aka fifita fifita malamai kai tsaye to amma in aka dubi yadda na suka kira suka bai kwarai da kan to abu ne babba sai da yake tambaya ke cewa shin ya halatta rubuta ƙazaggen labari da bai faru ba ko da a rubuta da da kyawun niyya kamar karwa ko raya adabi duk al'umma tana da tana da irin wannan adabin na labarin labarurruka wanda ake wa yara a gaya musu wani lokaci na harka a harka faɗa abin da ma kai a ƙwaƙwalwa yake aka cewa dodo misali kaga ba wanda ya taɓa ga dodo amma da yana faɗarsa to wani dodo ne ya yi kaza wani dodo ne ya yi kaza yaro ko yana da a ce ga dubu nan ga dubu nan daidai nan to duk al'umma tana da wannan tana da irin waɗannan ruka ko dai asiba ta yaki ko kuma asiba ta zuru ko asiba ta adabin baka wanda eh, na iya karatu na dai ban ji ban karanta wani malami ya yaki irin wannan ba abinda malamai suka yaka shi ne abinda zai yi wato koyar da mummunan ɗabi'u da halaye marasa kyau wannan malamai sun yaƙe su amma abin da ba irin wannan ba to kusan ma yana zama cikin wani lokaci abubuwan karatun malamai har kaga cewa suna karanta shi ko a zana bindiga kamar makamat na makamatul hariri makamatul hariri duk labari ne ba wai wanda ya faru ba amma dai kwatanta rayuwa ce ta al'umma kan a tsawatar akan wasu abubuwa ko kuma a koya wa mutane wani fasaha da zamantakewa makamatul hariri tana da cikin abinda malamai suke karantawa a har ma wasu ka zo kamar badi'i din al-hamadani zaman al-hamadani cikin malaman da kuma suka rubuta makama kuma shi ma littafin yana cikin littattafan da malamai suka rika karanta domin wato fahimtar abin da ya shafi lugar larabci da mu ce cewa sun yi yaƙi nan ba wanda yake nuna kenan ba su su kushe masa ba don haka idan abin ya kasance yana ɗauke da ma'anoni masu kyau tarbiyya ce to ba ga dafi amma yana ɗauke da fitsara da koyawa matasa ko ko mata ko yara ta al'adu ko kuma al'adun wasu kafirai a yi kokarin a markaɗe su don a shigar da su kwalan wannan wannan bai halatta ba wannan haramun kuma saboda irin ma'anonin da suka da suke ɗauke da shi wannan dai shi ne da na sani a ban cewa wani malami ya shiga ya karyar nan ga danganan ba kusan na karanta wa muke samu a cikin tarihin ta ce ya karanta kaza ya karanta kaza kuma har har gobe ka zo abin nan makarantu sauro za ka ana karanta makama tarin makama din nan ne ba an yi abin ba eh? da junub laila da laila ai an yi shi ba yi ƙarya ba ne shi sai dai kawai an kakkara abubuwan labarin ne yake ta faɗi shi amma sunan shi kai ibn al-mulawwil eh, zabi yayi tarjuma tasiyar wato wato wato in ka shiga da faɗaɗa abin za ka gaskula cewa an yanzu ta rayuwa da aka shiga da ba da za ka zo yanzu kana magana ka ce ya halatta ka rubuta littafi ka kirawo ɗan fim zo su fim a nan ka ɗaure samuwar ku gindi cewa su ci gaba da wanzuwa wanda kuma zai wahala amma mutum ya rubuta yanzu kamar abubakar imam Allah ya bukar su rama ya rubuta magana jari ce magana jari ce ne duk labaran larabci ne ɗauko wani kamun bahar al'adar da waye da waye da ya ɗauko labaran wasu alfilai da laida ya ko su ya mai da su cikin bahaushen salo wanda in kana karanta sai ka ɗauka ma dai hausa ne abin wa kuma za a ya rika canza musu sunaye korai nomau waye da sauran to kaga wannan kamar yanzu magana jari kaga wani abu ne wanda yake yana koyar da tarbiyya iya zamantakewa hana wasu abubuwa da ba su dace ba a cikin labarai masu daɗi amma an canza alƙiblar abin da ba ɗaya yanzu labarin ne za a ɗauko wanda kwata-kwata ba na ba wuce ba rayuwar ba wuce ba ɗabi'a ba rayuwar turawa ko rayuwar indiyawa ko rayuwar abin nan to ka tsaye mai da wahala gaskiya Allah ta mu dace sallallahu alaihi wasallam idan aka ce ma yayi jinkiri duk da cewa kamar yadda na gaya muku an yi auren tana shekara sha biyar to ko ka ce ya yi jinkiri babu mamaki a samu jinkiri ɗin saboda sayyidina ali na farko rayuwa da aka yi a makka kafin a yi hijira kowa ya san irin bala'in da musulmi suke ciki da balahira masu matan ma sun kasa zama a garin su rike matansu ina ga wanda ba shi da aure ya tunkari neman aure kaga bai taso ba duk wanda ya karanta hijira da aka yi zuwa habasha ya ga da dama sun yi hijira da matansu hatta da Usman sai da yi hijira da matarsa zuwa Habasha to ashe kaga a cikin yanayi irin wannan babu maganar a ce kowa da kowa ya ta neman aure a yi ta aure musulmi su za su auri yan uwansu musulmi saboda an sanya wa ainihin musulmi a garin maka wato dokar ta ɓaci an yi musu talala an sa musu kukumi da da da da abin da tattalin arziki saboda haka akwai wahala da da da talauci da musulmi suke rayuwa a ciki wannan kadan ya isa ya jinkirta auren sayyidina ali da da nana fatima ya ci gaba da cewa kuma lokacin da aka zo aka gaya mata sayyidina ali ya nemi aurenta wai sai ta ce ta kasa ba da ansa wai yanzu ita an samu mai santa ka ji wannan sharri wai kuma daga baya sai ta fashe da kuka aka ce me yasa ta kuka wai ya za ta aure sai ali bayan fakiri ne ka duba irin wannan fuska da warwara matar da kace ta rasa miji kowa yana yin aure ita rasa aure sannan ta samu wani dan uwanta da zai aure ta kuma sannan ta nuna masa girman kai da kafafa ai ita ba za ta auri talaka ba kaga wannan ba zai tarbu a hankali ba to duk ƙarya idan aka kyale ta ita da kanta tana warware kanta ita da kanta ce za ta rushe kanta ba ma sai ta bata lokacin ka wajen rushe ta ba to haka aka yi wannan aure lokacin sayyidina ali bai mallaki komai ba kuma rayuwar sayyidina ali da rayuwar da gida da shi da na Fatima duk da kasancewar da ƴan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama rayuwa ce da aka yi ta a cikin wahala yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aurar da na Fatima kamar yadda ikrima yake faɗa a cikin littafin tabaqat ibn sa'ad tarjamar na Aisha a cikin da takwas yake faɗa cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aurar da na Fatima sai ce sai da ali to ka ba ta wani abu a matsayin sadaki don ba a aure babu sadaki ya yace ya rasulullahi ai ba ni da komai talaka nake fitu ba ni da komai da zan bata yace a'a ina silkenka mai karya ta kubba aina dir'ukal hutaniya ina silken nan naka mai karya ta kubba wanda idan ka sa duk takobi da za a fara zai kare yace to ka ba da shi ya je ya sayar da shi ya ba da abin da ya sayar da sulkin ana cewa dirhami hudu ya ba da shi a matsayin a sadaki wani malami da ake cewa al-musabbihi ya faɗa mana cewa sayyidina ali ya auri fatima bayan tarewa da nana aisha da amin sallallahu bayan nana aisha ta tare a gidanta da wata hudu da rabi a wannan lokaci fatima tana yi shekara goma sha biyar da wata biyar da rabi imamu zahabi yana gaya mana cewa an yi wannan aure a zulkaida watan zulkaida ko gabanin watan a shekara ta biyu bayan an yakin badar bayan yakin badar aka ɗaura auren sayyidina ali da rana fatima sai rayu rayuwa ta wadata da abin da suka samu ba rayuwa ta cewa ita 'yar gidan annabci ba ce 'yar gidan annabi ce saboda haka duk abin da za a samu na ganima ko na sai'i a cika gidansu da shi a'a kusan ma abubuwan da ake samu na ganima da kasan da Allah maɗaukacin sarki ya ce na Allah ne da manzansa wato kumusi wannan duk abin da ake samu ana rabawa musulmi na ne annabi baya dauka ce ce a kai wa isa a kai wa isa a'a akwai ma wata rana ganin irin rayuwa da nana fatima take ciki ita da sayyidina ali rayuwa ta rashi duk aikace aikacen gida da wahalhalun gida ita take yi ta fita waje ita ce za ta fita waje ta samo tsirarraki ko ta da za ta yi girki ta jawo ruwa a rijiya ita za ta yi duka ita za ta yi wanke wanke ita za ta yi wanki ita za ta yi shara ita za ta yi komai ayyuka suka yi mata yawa hannun ta ya dinga kanta har yana ɗuyar ruwa yana fashewa wannan tasa wata rana aka kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama ganima mai yawa labari ya zo kunnan sai suka yi shawara da mijinta kan cewa ka je ka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin fursunonin yakin da aka kamo waɗanda suke mata ka samu 'yar aiki wacce za ta taya ta ko ɗaukar ruwa ne ko shara ko wanke ta je ta tambaye shi watakila ya ba su 'yar aiki sai na ce ta tafi ta zo ta samu na na aisha ta gaya mata cewa ga abin da suka tattauna ga kuma abin da suke bukata a lokacin da ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam a gida ba ta ce wa sayyidina Aisha ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bukatar su lokacin da manzo Allah ya dawo gida Aisha ta gaya masa radiyallahu anha ga yarka Fatima ta zo ga kuma irin bukatar da ta zo da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya nufi gidan ƴarsa da daddare sai da Ali yake bada labari yace har mun kwanta har mun kwanta mun lulluba akan shimfiɗa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zai shigo ya nemi izini ki a lokacin muka yi kokarin mu tashi manzo Allah yake na kuma ku kwanta ku tsaya inda kuke ku zauna inda kuke ba sai kun tashi ba manzo Allah ya zo inda kuke ya zauna a tsakankanin har sai da Ali yana cewa hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri har sai da naji wato kafarsa tana shafar kirjina annabi ya zauna a tsakankanin ya ce da su ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min sai da fatima kin zo fatima kin zo neman yar aiki ba na gaya muku abin da ya fi yar aiki alkhairi ba a wata riwayar sai sai na ali sai ya zunguri fatima yake ki ce kina son wannan din wato kamar an ba ta zaɓi a ba ku ɗan aikin ko a gaya muku abin da ya fi wannan alkhairi sai da ne zungure ta ce ki ce kina son abin da ya fi wannan alkhairi suka ce suna san abin da yafi wannan alkhairi shi ne manzo Allah ya gaya musu idza awaytuma ila firashikuma aw aqadtuma mabaji'akuma fakabbira 33 وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم manzo Allah ya ce da su to idan kun je kwanciya irin wannan to ku yi tasbihi 33 ku yi kabbara 33 ku yi tasbihi 33 ku yi hamdala alhamdulillahi uku a wata ruwayar hudu ya zama cikon ɗari in kun yi haka to ya fi muku alkhairi daga khadimi wannan yana nuna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zaɓawa gidan na na fatima ita da mijinta rayuwar da ta fi alkhairi ya zaɓa musu lahira akan duniya ba ya zo ne ya nuna musu wato rayuwar duniya din nan ita za a gaba ba saboda haka haka suka ci gaba da rayuwa a babu din a rayuwa wacce take ta wadatuwa da wato kana'a wadatar zuci da abin da suka samu fatima az-zahra Allah ya tsara mata yarda ta zauna cikin yi wa mijinta hidima shi zai yi hidimar da take ta shafi a nemo abinci kawo abin da zai rike gida ita kuma ta kula da gida na ali yana tare da mahaifiyarsa fatima bintu asad wata rana yake cewa da ita ikfi fatima alkhidmata kharijan abin da ya shafi aikin da za a je waje a yi ki taimaka wa fatima a nan ki ɗauke mata ita kuma ki hiya al'amala fil ita kuma ta ɗauke miki aikin da za ki na gida wal ajl wal khubza wat tahn ta dauke miki kwaba fulawa ko kwaba gari ko yin gurasa ko ainihin wato a gero ko masara to haka suka rayu sayyidina ali da mahaifiyarsa da matarsa a cikin irin wannan yanayi Allah ya ba su ‘ya'ya guda biyu ɗansu na farko alhassan ibnu ali wanda aka haife shi shekara ta uku wato bayan aure da shekara ɗaya an haife shi a sha'ban a shekara ta uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama aka yi masa suna aka sa masa hasan aka yanka masa rago ɗaya kamar yadda ya zo a cikin sunan tirmidhi bayan shekara ɗaya kuma Allah ya tsara ba su haihuwa aka haifi Husaini wanda shi ma an haife shi a sha'aban biyar ga watan sha'aban a shekara ta hudu bayan hijira wato tsarki ɗaya ta yi tsakanin wato Hassan da Husaini waɗannan yara guda biyu sun ɗauko sifar mahaifinsu al-Husayn al-Hassan ibnu Ali ya ɗauko sifar mahaifinsa daga kai zuwa ƙirji. daga kansa zuwa kirji sifar in ka ga ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka ganshi to ka ga ya ta hakika shi kuma al-Husayn daga kirji abin da ya kai diga digan sawayensa ila qadamaihi shi kuma ya dauko kaman annabi sallallahu alaihi wasallama ta wannan siga haka suka raba annabi sallallahu alaihi wasallama biyu a halitta wannan ya dauko rabin sama wannan ya dauko rabin rabin sa na kasa to kun ga ashe alhassan da husaini an haife su daban-daban ba wai tagwaye ba ne kamar yadda da dama daga cikin mutane suke tsammani wanda har ta sa idan an haifi tagwaye maza sai a ce musu hassan da husaini in mata ne hasana da husaina to wannan ba ba haka abin ya faru ba a kankanin hassan da husaini ‘ya'yan na na fatima jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama kowanne shi kaɗai ya zo duniya ba wai tagwaye bane saboda haka an haifi in an haifi mutum shi kadai ma ana iya sa masa hasan yanzu saboda yadda abin ya zama al'ada da yau za a ga wani wanda sunan shi hasan sai a dinga cewa to ina husainin ko Allah ya masa cika ne an ga husainin to ina hasan dinka saboda an zai cewa ko shi hasan ko husaini ba ta zuwa sai su su biyu to kuma ga hasan dole a samu husaini to abin ba haka yake ba in kin haifi ɗa kya iya sa masa Hassan ko shi kadai ne in kinka in ka dama kya iya sa masa husaini ko da shi kadai ne fatima Allah ya ba ta gaskiyar lahaja wato tana da gaskiyar magana ba ta faɗar magana wacce ba haka take ba wannan shaida sai da tuna aisha ita sai mata kusan san fatima ta girmi sayyidatuna aisha da shekara takwas fatima ta girmi sayyidatuna aisha da shekara takwas sai aisha ƙarama ce akan fatima aisha radiyallahu anha ita ce take wa fatima shaida da cewa mara ra'aitu asdaqa lahjatan min fatima illa an yakuna abiha illa an abaha ban taba ganin mutumin da yake da gaskiyar magana ba gaskiyar harshe irin fatima sai dai ko mahaifinta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana san na fatima so na hakika yana girmama ta yana farin ciki da ganinta yana bakin ciki da abin da yake bakanta mata yana ware ta ya keɓance ta ya bata wani asiri wanda baya bawa wani ta kasance mace ce mai haƙuri mace ce mai addini mace ce mai alkhairi mace ce mai kare mutuncinta ta kasance mace ce wacce take